ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين mun hore wa annabi Suleiman iska mai tsananin bugawa wadda take gudana da umarninsa zuwa ƙasar Sham wadda muka saka albarka a cikinta ta annabawan da muka tayar da su a cikinta da abin da aka shimfiɗa a cikinta na alherai kuma mun kasance masana ne dangane da komai babu wani abin da yake ɓuya gare mu